سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي ما هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka ad-durar al masail al na al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani Allah madaukake ji kansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi ibn Abbas da ke rahama kwatas fadamar a tudun Salmanu a cikin garin Bauchi yau wunin asabar sha biyu ga watan jama'ar akira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina 1446 goma sha hudu ga watan sha biyu shekara ta 2024 girgen meladiya wannan kuma shine darasinmu na biyar, a cikin jerin darussan da muke gabatarwa cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan cikin fasali da ke magana a kan hukunce-hukunce na aikin haji malam ya yi fasali ba ɗaya ba a cikin abin da ya shafi aikin haji wannan fasalin da muke ciki yana daga cikin fasali da malam ya yi domin magana a kan abin da ya shafi aikin haji kuma ina ga shi ne fasali na kusa da ƙarshe daga wannan fasalin sai fasalin da ya magana a kan wato hukuncin da suka shafi hadaya sai kuma fasalin da ya magana akan umra daga nan kuma sai mu shiga kitabun nika wato bangaren littafin da zai magana akan akan aure wanda muna fata Allah ya sa mun shiga cikin sa mu fita mu shiga asa mu fita akwai samari da yawa muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu shiga tare da su a sa'a a ƙarshen wannan fasali na manasikul hajj wato yadda ake yin aikin hajji malam yace wa yatufu al-hajj tawaf al-ifadati shine gaba ta ƙarshe wa huwa tawaf ziyarati yawm an-nahl wa idha faraga min a'mal al-hajj tawafa lil-wada malam yace wa yatufu al-hajj tawaf al-ifadati alhaji zai yi dawafi dawafin da ake ce masa dawaful ifadati wato dawafin da ake yin sa bayan an gangaro daga arfa domin Allah ya ce fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram thumma afidu min haythu afada an-nas to daga nan aka samu tawaful ifaba saboda bayan an yi ifaba ma'ana bayan an gama tsayuwar arfa ranar tara ga wata an gangaro zuwa muzdalifa a bayan nan ake yin dawafu saboda aka ake cire shi dawaful ifadatu sai malam yace ho dawaful ziyara shine kuma dai ake cire shi dawaful ziyarati in ka ji an ce dawaful ifada shine in an ce dawaful ziyara ma dai shi din ne sai malam yace yawman nahri ana yin sa ranar layya wato rana ta farko da ake iya yin dawafi kuma ya zawa tsawafin nan tsawafi ne na hajji karɓaɓɓe baya yiwuwa sai ranar layya akwai tattaunawan malamai gabe da mata da aka ɗaga musu kafa da tsofaffi da marasa lafiya da 'yan rikiyarsu da aka ba su dama za su iya zuwa jifa da daddare daren goma ga wata kenan wato ranar da aka kwana a muzdalifa to su kafin gari ya waye idan dare ya raba biyu an ba su dama za su iya tafiya jifa da malamai suna tattaunawa shin ya halatta idan sun yi jifan a cikin daren kuma su je su dawafi ko baya halatta sai rana ta fito ta ranar layya kafin su jifa kafin su dawafi domin asali dai dawafi ba a yin sa ranar layya wasu suna ganin cewa tun da aka ba su dama su jifa wannan ya nuna an ba su dama za su iya zuwa su yi jifan a su yi dawafin ba a daren sallah ba sai wunin sallah ba wasu kuma malaman suna ganin cewa a sai wunin sallah ake wannan ya daga cikin abin da ya sa a bayan muka ce malam ya ɗan yi wani tuntuban alkalami da ya ce dawafin mai dawafin kudu mutumin da ya zo ya yi dawafin kudumi ya yi sa'ayi sai ya ce wannan tawafin da sa'ayin ya kisar masa akan tawafinsa da sa'ayinsa na aikin haji gaba daya wanda kuma wannan ba shine abin da malamai suke faɗa ba sa'ayi ne ake cewa lokacin da ya zo tawaful qudumi in yayi sa'ayi to ba ta sake sa'ayi ba amma tawafi dole sai ya tawaful tawaful ifaba to kaga anan malam shi ma yace wa yatuful hajj tawaful ifabati sai ce wa huwa tawaful ziyarati yawman nahl kaga kenan rake ma tabbatar da ranar layya yake yin an fahimta ko wannan ranar layin ita ce zababbiyar rana amma ana yin sa bayan haka abinda muke magana ba a yin sa kafin wannan rana ne ranar goma ga wata ita ce rana da ta falala mutum ya dawa fi. idan bai dawa fi ranar goma ga wata ba sai iya bari sai ranar sha ɗaya har ranar sha biyu har ranar sha uku kai har fiye da nan in bai samu damar yi ba domin kamar yadda muka karanta a bayan shi dawafin nan sharaɗi ne sai da tsarki ake yin sa idan mace ranar goma ga wata jinin al'ada ya zo mata wata za ka samu tana yin kwana biyar wata har bakwai tana yi har sama da haka to yaushe za ta ɗawa funta lokacin da jinin haila ya ɗauke mata an fahimta kuwa ko da watan bilhijja ko ya fita ne ko da watan bilhijja ya fita ma'ana dai aikin hajji baya kammaluwa dole sai an yi wannan dawa yasa lokacin da safiya bintu huyay matar annabi sallallahu alaihi wasallama aka ba manzon Allah labari cewa ba ta yi dawafi ba banza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsammanin dawafin hajji ne ba ce ba yace a habisatuna hiya yace shin zuwa za ta rike muke nan ta hana mu tafiya saboda bai saboda dole ne shi sai an yi ba a tafi sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a a fata yi tsawafin haji me ya tsawafin da ba bace ba tawaful wada'i tawafin shi ne ba bace ba sai manzo Allah ya ce indai haka ne mu tafi kawai wanda yake nuna inda ba ta yi tsawafin aji ba to za ta riƙe mutane kaga dai manzo Allah ba zai bar matarsa ba zai jira sai ta yi tsawafi kaga ko annabi bai tafi ba ai bai tafi ba bai tafi ai sai ma da yito idan faraga min al hajji idan mahajjaci ya kammala ayyukansa na hajji mawafalil wada'i sai ya tsawafi na bankwana Ke tsawafin bankwana shine na ƙarshe ana so ya zama shine ƙarshen aikin da za ka yi a makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ja'ala, akira ahadina bil haka sahabbai suka ce manzon Allah ya sanya mana ya zama na ƙarshen gamuwarmu gamuwar mu da ɗakin Allah ne ana so ya zama na cewa inda wani sauran kwanaki da za ka yi to ka jira sai lokacin da ka tabbatar da cewa ka gama zaman ka da maka tafiya za ka yi kawai sai ka zo ka yi dawafi shi za ake ce da shi ban kwana an fahimta ko shi wannan dawafi na ban kwana malamai suna da suna da sabani a kansa wasu suna ganin cewa faril wajibi ne wasu kuma suna ganin cewa sunna ce mai karfi ala ayi halin ne ko sunna ce mai karfi ko wajibi ne wajibi ne malamai duka sun hadu akan cewa yana faduwa da uzuri sabanin dawafin haji wanda baya faduwa saboda uzuri amma shi dawafin bankwana yana faduwa wa mutum saboda uzuri kaga safiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam jinin haila ya mutum sai annabi ya ce mu tafi ba sai ki ba da haka mutum rashin lafiya jinin haila yana daga cikin abin da zai sa mutum ya faɗi a kansa ko uzurin tafiya kai baka san an ce a ji a yi dawafin bankwana kwana ba wani lokacin da aka samu irin wannan domin ana sanar da alhazai a gidajensu sai a ce mota ta kaza zuwa kaza a ji a yi dawafin ban kwana cikin dare za a tashi ko da asuba za a tafi to wani shi ya tafi yasa bayan aka wa mai sani ba niki niki ya dawo da kaya sai ya zo samu ana shiga mota za a tafi zulhulaika ko ba jiran za a yi ba Allah ba ya zama jirgin ƙarshe ne to wannan uzurin duka zai iya zama uzuri da zai sa mutum aikin a dawafin bankwana ya fada a kansa wanda dama imam malik da wasu daga cikin malamai su suna ganin asali ma ba wajibi bane amma da yawa cikin malamai suna ganin wajibi ne sai dai na faduwa saboda uzuri Allah ya sa mu dace sai malam ce بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل الحل افضل من بلد ثم الاقرب ثم الشاب Pergi apa yang artinya? Apa yang terjadi إلى أبدا الركوع مع الواقع نعم ولكن يجب أن يأخذ الإله ويتبع عليه ويتولى بشرع وتكليم ومن ضعف بهذه الجرح ومن ضعف بهذه بل يأخذ malam yace wal hadiyu afdaluhu al badana ita kuma hadaya da kuma lafiya wannan fasalin malam ya magana akan bayanin nau'ukan hadaya da kuma abin da ya ciki shine yace ita kuma hadaya abin da ya fi a cikin da shine albadala abin da ake cewa hadaya wato wani abin wata dabba da mutum mai yanka cikin bahimatul an'am dabbobin gida tumaki awaki shagura kuma masu ne ake ce su bahimatul an'am wata dabba da mutum mai yanka sababin aikin haji ko dai hadaya ta wajibi ko kuma hadaya ta nafila hadaya ta wajibi ita ce dabbar da mutum zai yanka sababin yayi matuɗi ko kirani dabbar da mutum zai yanka sababin yayi matuɗi, aikin hajjin matuɗi, ko kuma yayi aikin hajjin kirani wannan ita ake cewa wato hadaya ta wajiba hadiya ta nafila kuma dabbar da mutum zai yanka dan neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sababin yayi aikin haji yanka don neman kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wajabta masa kai amma ita hadiya ta wajiba wajiba wajabta masa kai an wajabta mutumin da yake masu iya yanka hadaya Yanka kira ne yanka hadaya kaga mai ifradi shi ba a sa shi yanka hadaya ba da aka in yanka hadaya to shi nafila naman da mutum zai yanka ya ci ya raba wa mabukata a makka shi ake cewa hadaya to ne malam yace abin da ya fi falala shine na mutum ya yanka ragu thumma albaqaratu sannan saniya thumma mashatu sannan akuya ko tinkiya turji'ul baqaratu saniya tana isarwa wal da taguwa an sab'atin ga mutum bakwai wa yajuzu lil muhdi ya halatta ga mai yin hadiya an yi akula min lahli hadihi ya ci daga naman hadayarsa wa ba alaihi kuma ya halatta ya hau wa yundabu an so ish'aruhu ya sanya wa dabbar hadaya wata alama wa taqliduhu ya masa ratihi wa man ba'atha bi hadin duk wanda ya ko aika wata hadaya zuwa wato bakka lam yahrum alaihi shay'un babu wani abin da ya haramta masa mimma yahrumu ala al cikin abin da yake haramta wa wanda ya niyyar aikin haji anan kamar yadda muka faɗa fasalin nan malam ya kulla shi don bayani akan hadaya da kuma abin da ya fi falala ya fara da bayani akan abin da ya fi falala cewa a rakuri ne sannan Sani ba da rabe sai sabani akan wannan ba abin da ya fi falala a cikin a bangaren hadaya wanda ya fi kowanne falala ne rakumi saboda suka ce bangaren hadaya ana neman yawan nama ne wanda ya fi yawan nama ya fi falala na haka a jinsi dai raƙumi ya fi yawan a kan saniya da haka aka batar da raƙumi akan saniya daga saniya kuma sai tumaki sai awaki wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aikin hajjinsa, sa raƙumi 100 manzon Allah ya soke hadaya sallallahu alaihi wa sallam raƙumi ɗari. ya yanka sittin ya soke sittin da uku da kansa adadin shekarunsa da ya duniya sallallahu alaihi wa sallam sittin da uku da zaman don Allah ya soke ya ba da sauran na Ali radiyallahu ta'ala ya soke talatin da nauke kenan talatin da bakwai sayyidina Ali ya kara kuma ya wakilta shi ya ce ka raba naman sadaka fi sabilillah ajiyar da ake in kana da kudi in kaji ake hajji haka kamata ka yi amma abin ta kai sai ga talaka da mai kudi kowa ɗan rabu zai sha yadda mai kudi yadda talaka zai zai biya kudi yana cin kima ne yadda na da banki albankun bankun islami albankun bankun bankun tambiyar islami ko bankun wannan na najeriya mai sunansa jaiz bank ta da yi yana فإن ذلك من جهة لا ينعي يقول لي جهة يا رب ba ya koyi wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a yanka arba mutane nama haka Allah ya ce sun kamata in kana da kuɗi wallahi ta tarin kamar guda kuma manya manya tare da miliyoyin nan a yanka su mala duk layin unguwar araba kowa ba wani wanda zai ce bai layya ba kuma ma ya layya amma sai ga ba a fahimtar wannan abu mutum ya samu ma ya sai saniyar da kudinsa da komai amma cikin gida da yanka cikin gida su ji da yayansa rubuta wasu kulle ba su samu sun yi ba daga cikin hikimar waɗannan ibadun ba hikimar shi ne mara rafi da wasu shi ba ba na yi dan a ci kawai ba kamar da kace abin da fa Allah sune shine rakuni sun malbakar su sannan saniya sun mashatu shatu sannan ashatu shatu shatu ana fada wa tinkiya da kuma akuya lafazin ashatu shatu mutlaq ala al wa ba'ad ana faɗansa ana nufin jinsin tumaki da awaki yamin sa shiya idan za a ware tumaki sai a ce al-ba'nu ومن الضعن اثنين ومن المعز اثنين awaki kuma sai a ce al-ma'zu an fahimta ko amma aka ce al-shatu to ana nufin tinkiya ko akuya wa ya da kuma tabuwa guda ɗaya tana isarwa an sab'atin ga mutum bakwai mutum bakwai za su iya haɗuwa su sayi raƙumi guda ɗaya ko su sai saniya guda ɗaya su yi hadaya wannan nan malamai sun tafi akai babu sabani a wajen layya ne ake da sabani domin nasosin da suka zo sun zo ne akan magana hadaya ba akan magana da ya ba da aka sai imamu malik suka ce inda magana layya ake yi to wanda ya shi ne rago me yasa suka ce saboda wannan Allah sallallahu alaihi wasallam rabo yake libi ta fahimta saniya ba duk layyar da manzon Allah ke bi ta da rago ba ba wasallam da yanka ragumin ba kuma lokacin gwamnatin musulunci za su abu suka ce wannan fera nuna cewa rago aka fi so a bangaren layya su kuma wadancan malamai amma malaman hanabi na da wasu shafi almahu shafi'i suna ganin cewa abin da ya fi falala shi ne wanda ya fi yawan nama kamar a sallar juma'a ya ce gashi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raba mutane gwargwadon fararsu da zuwa sallar juma'a yace ma zuwa hada sa'atul ula fa ka'annama qarraba badala wannan da ya ce a lokacin da farko annabi ya ce kamar ya yi sadaka da rakuri wamma rahatin sa'ata saniya fa annam ma qarraba man wanda ya zo a lokaci na biyu kamar ya yi sadaka da da saniya fa sa'ata saniya fa annam ma qarraba kafshan wanda kuma ya zo a lokaci na uku kamar ya yi sadaka da rago suka ce gashi nan yana nuna cewa sadaka da rago ya fi sannan sadaka da me saniya sannan sadaka da me da rago sannan aka tafi kaza sun ta sha wani hadisin yana nuna cewa su imam malik suka ce eh a wajen zuwa masallaci ba ai ba a wajen layya aka ce ba wancan hadisin yana magana akan zuwa masallaci ban matsalar da yake magana akan ta wannan mu kuma muna magana akan me akan layya suka ce muwazabar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah ya yi dawwama ba a taɓa ruwaitowa ya yi layya da wani abu ba shi a gashin kansa alaihi salatu wasalam ba shi da rago yana ganin kana da kuɗi gaskiya da ne sai ka sai wani ƙasar sa kuma ka yanka sai ka hada biyu dan magana da ragon ragon nan yana ya fi ya da da ƙarfi zara tana da ƙarfi da woman annabi a kai da nan gaskiya a ta ba shi ina da hali ba amma kuma sai tsaya kan rago kullum rago rago rago me yasa kuma da aka ji hada yayi ran rago ba ga sunan barjak akwai hikima cikin karagon nan da aka ne mutum a ganin cewa mutum yana da kuɗi sai ya shiga ragonsa lafiya yake in yana da wadata su kuma hada da saniya ko shanu nawa ne hada da su amma zai sa ragon dan annabi da rago yake kai ma ka kashe rago sai ka da hadi amma an ba hali ba ku a laifi a samu wata ya sajiya a taru na liman da ladar da na'ibi <laughs> duk a taru ba laifi inda ba wuce bakwai ba duk da cewa malikiyar sun saba kan wannan suna ganin cewa ba a A kan hariya ne ake haɗa da a akan hariya ne amma gaskiya sau da yawa babi na hadaya da na layya sau yawa tare ke tafiya da ya sa muka karkata wajen cewa ragon nan akwai alamun da suke nuna cewa ya fulata a wajen a wajen layya shi ba saboda dawwamar Allah da kai ne sallallahu alaihi wa sallam saboda dawwamar manzon Allah da ya akai akwai wasu hadisai da suke nuna cewa raƙumi a wajen hadaya zai isar wa mutum goma amma jumhurin malamai ba su ba su ba su ba su da aiki akan wani hadisin ba akwai cikin malamai kaɗan waɗanda aka samu suna ganin haka ya zo cikin hadisan abdullahi ɗan abbas cikin musulun da imamu ahmad da sunan na da imamu nasa'i da ibnu mada da tirmidhi abdullahi ɗan abbas yake cewa kunna fi safarin mun kasance muna cikin tafiya fa hadara al-adha sai lai a zo fa zabahna sai muka yanka saniya an sab'atin ga mutum bakwai wal ba'idu an ashrati muka yanka taguwa kuma a mutum goma yana tare da malaman da suka daidaita layya da hadaya wajen cewa ashe mutum bakwai za su iya haduwa in a kuda wajen layya ne ba sai wajen hadaya kadai ba kuma hadisi ne al-imam musulmi ne hadisi ne hasan amma da ce wal ba'ir wal ba'ir an ba an asharatin raqumi kuma mutum goma nan ma wasu malaman sai suka ce to ashe kaga an fara layya ne mutum goma sai ya da saka raqumi da to wasu malamai suna da tarbiyya akan wannan hadisin suna ganin cewa waqi'atu ayn waqi'atu ayn ba a umuminta idan wani abu ya faru guda daya manzon Allah ya hukunci wani mutum guda daya shi kadai waqi'atu ayn in ba a samu wasu dalilai da suke nuna cewa wannan abin gaban mahukunci ne wa kowa ba to ba a gabe wa kowa an gane ku. saboda suka ce akwai sabuba da yawa da suke iya sa wani lokacin a yi hukunci wasu ta yi a yawar shi saboda su dalilai mutum da yanka dabbar sa talayya kafin sallah yau kuma yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sallah ne ya ji annabi ya ce duk wanda yanka ya yanka kawai dai ya bada nama wanda lantar da jama bai rayya ba shi fal yanzu ba ukra makana man zaba qabla sa'a yazbah ukra makana annabi ya ce duk wanda yanka ka kusa da yanka fa in ta muqaddamu li ali annabi ya ce kawai nama dai yanka ya ba wanda musu ce mutum ya fara shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ikin Allah ne ko ya samu matsala dan da ta shiga garin Allah ya waye na ga cewa abin da ake cewa ran kamar layya sai na ga cewa farkon abin da zan fara shi ne karya ta da haka yanka sanda Allah ya sha tuka tu lahmin yaje tinkiyarka ko akuyarka akuyar nama ne kawai sai dai kun ci balangu kawai sannan na mata layyar ba ta yi ba ta ce ki a bacin Allah to ina da wani karama ko iskin ki ya aika kanwa ma'ana ba ta kai layyar ba girman ta bai kai layyar ita ba yace amma ina son ta fiye da manyan manyan tumaki ba guda amma yar karama ce za ta yi sannan manzo Allah ce na'am wala tujzi an ahadin ba'daka yace eh kai ta isar maka amma ba za ta isar wa kowa bayan kai ba a shi ka aka iya istisna'i wani wani mutum da wani hukunci shi kaɗai suka ce to umar ki addu'a ainihin abu kar in faru ko da ba a samu dalilin da ke nuna cewa wannan abin kibantaccen hukunci bane gare shi don ba a samu abin da ya game mutane ba ba a game mutane shi wa ki addu'a ainihin akwai maganin malamai da yawa a kai. haka nan ya zo cikin sahihu sahihul bukhari da muslim hadithan rafi ibn khadij yace annahu sallallahu alaihi wa sallam qasama adala 'ashran min al-ghanam bi ba'ir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabon ganima to da aka rabo rabon ganima sai aka daidaita raƙumi ɗaya daidai da awaki goma duk wanda ya cancanci a bashi raƙumi kuma ba raƙumin to sai a ɗauki awaki guda goma sai a bashi sai suka ce to wannan yana nuna kaga awaki goma suna daidai da ragumi dai kenan an fahimta bayanin ko amma malaman wasu daga cikin malaman da wasu gamsu ba suka ce eh mun yadda in wajen rabo ne mun yadda in wajen rabo ne raƙumi ɗaya yana daidai da mai da akuya uku akuya goma suka ce amma ba wajen layya ba A yanan ba a wajen layya ba ne a wajen rabon ganima ne an fahimta ko a taƙaice dai a jumhurin malamai sun tafi akan cewa raƙumi da saniya duka suna isarwa mutum bakwai ne kare ba sa isarwa mutum goma wasu daga cikin malaman ma suna ganin wannan fa hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne a daidai gabar da lokacin wato wani yanayi ne da ya samu raƙumin ya yi mugun tsada asali bakwai ne shi ne zo a cikin dassin hadisi hadisin jabir dan abdullahi haka ce, yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sharika fil ibil wal baqari kullu sab'atin minna fi buduna kullu sab'atin minna fi budunatin manzo Allah ya umarce mu mu hada a cikin raƙumi da saniya duk mutum bakwai mu haɗa su akan a akan raƙumi ɗaya suka ce shi ne asali amma wani sababi ne ya sa raƙumi sai ya yi wahala a lokacin ya yi mugun tsada ka sa abu in yi karanci sai tsada to raƙumi sai ya yi karanci a yankin sai ya yi tsada to sai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to an yi masa kenan upgrading daga bakwai zuwa nawa zuwa goma to kaga idan ya dawo daidai inda yake za a koma inda ake daidai an fahimta malam yace wa yujuzil muhdi ya halatta lil muhdi ga mai hadaya an ya'kula min lahmi hadihi daga ci ya ci daga cikin naman layyas hadayarsa wa yarkab alayhi kuma halatta shine abin da yake bambanta tsakanin fidiya da hadaya ita fidiya laifi ka yi sai aka ce ka yanka to an ce in ka yanka ko ba za ka ci ba za ka ba wasu ne su ci fidiya kenan ita kaman ka fara ce za ka ba wani ne shi amma hadaya kuma ya halatta ka ci ka yanka ka ci ka ba wasu mutane su shine malamin yace wai juzul muhdi ya halatta mai hada an ya kula ya ce min lahadi hadisi ila wadda batjunubuha fa kulu minha wa at'imul ba'is al-faqir aw nu yace azimul qani'a wal mu'tar kaga fa kulu minha ku ci daga ciki an amma ku dama ku ci daga mutum yana son naman hadaya wayar ka ba alaihi kuma ana hawa dabbar hadaya yana daga cikin abin da da suke gani a lokacin jahiliya ba a hawa dabbar dabbar da aka daukar da ita saboda ai an bada da ita saboda Allah ne ko to ba a hawa to malaman musulunci sun yi sabani akan shin ana hawa ne mutulakan kawai kawai koyo shi ko sai da larura wani suka ce kawai ana hawa saboda hadisin bukhari da muslim wani mutum ya zo yana kora dabbarsa ta hadaya bai hau ba sai manzan Allah ce irkabha yace hau mana yace da badana ya rasulullah yace dabbar hadaya ce fa ya ma'aikin Allah kaga wannan ya nuna cewa abin da ya sani a da shine ba a hawa sai manzan Allah ce ba ya sake maimaitawa yace tafa hadaya ne ya ma'aikin Allah manzan Allah ce nace ka hau wannan yake nuna ana hawa sai wasu suka ce ana hawa mutlaqan kaifi an gane ku? wasu kuma suke ganin cewa a ana hawa ne idan bukata ta tashi shi ma wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe a gigi ga ne kuma ga dabba bai hau ba da haka yace masa ya hau wayun da isharuhu wa tabliduhu mustahabbi ne ai ishar ish'ar shine duk wani abin da zai zama alama wanda zai nuna alamar cewa wannan dabbar ta hadaya ce wa taqliduhu da kuma tarati a nemo a nemo na ba a ya mata wanda zai nuna cewa wannan dabbar alama ce ta me hadaya ce kamar yadda masu sai da dabbobi za ga wani lokacin ana rataya musu wani abu ko wasu ana rataya lamba ana rataya musu lamba a nan za ko a nan ko a kunne to haka su ma suke race larabawa galibi za ka nemi wani abu ne wanda a al'ada ba a rataya shi wannan abu kamar ka samu wani takalmi ka rataya mata a san da ganin bika ka ci haya dabba kuma a rataya mata takalmi ka za akwai dalili galibi ma za ka suna rataya mata takalmi a yanka mata kunne alama ce ta mai ishar kenan cewa alama ce ta wannan an sadaukar da ita amfanin wannan shine ko da ta ɓata. duk wanda ya gani ya san wannan ta ne ta hadaya ce zai tura ta inda ya kamata ta je wa man ba'asa bi hadin duk wanda ya aika hadaya lam ya harum alaihi shay'un babu wani abin da ya haramta masa mimma harumu ala al-muslimi cikin abin da yake haramta wa mai aikin haji ai mai aikin haji mun faɗa a baya an haramta masa yanke farce an haramta masa aski an haramta masa sa turare namiji an hana masa sa riga ko wando dinkakken kaya duk an hana masa to ya halatta kana zaune a garinku kai baka ji aikin hajjin ba sai ka ɗauki hadaya ka tura irin hadaya ta nafila da muka faɗa da su ya halatta ko baka ji aikin hajji ba ka sayi dabba ka aika a je a yanka wa miskinan maka su ci na babu miskinai ni kana tunanin yanzu ne ko ai mutanen makka da har a shekarun iyayenmu ba makakaninmu ba lokacin da iyayenmu masu suka je aikin hajji suna maka labari ka cewa mun fi zuwa data. iyayenmu suna gaya mana da yawa wanke da guga larabawa da suke musu a wanke maka riga kana tukururu balarabe ɗan ƙasar saudi arabia ta yi wudan yin annabi ne ma wa da zai maka wanke ka biya shi aikin karfi suke musu ko da lokacin mun wuce su mun fi sa arziki daga nan sau nawa a ga cewa sardauna ya ji su fulani abubuwa daga nan kasar yana kawo da arabiya sau da ka damun fi su ci gaba nesa yanzu in ka je za ka ga su har yanzu takari suna cewa Real ɗari nawa suke ce mata ne manta lissafin da suke yi akwai wani lissafi da takari suke yi wanda tsohon lissafin su ne na da can a lokacin kudin najeriya ya fi na saudi arabia daraja a wancan lokacin wallahi kanin babana yana gaya min allah jikinsa da rahama ya rasu ce kyauta ake kiransa ana cewa ku zo dan Allah ya muku takarda ku zama yan kasa suna cewa zan shi da takardar kasa zaman kasa nan ba sa so ka duba yamma yadda ake abin nan eh, abin da ake su mogalin dan mutane a shiga da su ana kamowa suna komawa amma lokacin ana baka a baka takarda ka zama dan kasa ne kana za zaka da ita saboda lokacin babu wadata a kasa to shine ya halarta. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yana cikin bukhari da muslim haka na shata ce. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an aika hadaya daga Makka zuwa ina daga Madina zuwa Makka shine sai take ta cewa ba abin da ya haramta masa cikin abin da da yake yi dan ya aika hadaya ba abin da ya haramta masa shine nan ma yake kawowa sai tunda ba aikin haji kaje ba dan aka aika hadaya

na malam ya ce a yi ƙurimu da hamilar miƙati wato zai yi magana akan umra al-mufrada bayan ya yi magana akan aikin hajji mun ce aikin hajji akwai wanda yake cakuɗe da umra to amma wannan babu malam ya keɓance shi don bayani akan umra ita kaɗai al'umratul mufrada umrar da aka kaɗaita ta ita kaɗai wanda bai wanda Allah bai bashi ikon zuwa wajen nan ba Allah ya bashi ikon yi wannan yana da daɗin zuwa wallahi Allah Allah ya sanya wa musulmi son wannan wurin ma in da ka je sau goma in ka samu na goma sha ɗaya in wani kanin ka yace dan daga min kafa man je sai ka ji kamar anya za ka iya don lokacin da ake kake karatu akan wurin kana karanta shi sai ka je kana shaukin ka je malam yace yuhrimul hadil miqati mutum in zai yi harama da umra zai yi mata harama ne min al miqati daga miqati mun yi magana akan miqati a baya miqati guda nawa ne tunda kun ce mm, mun yi magana akan miqati ko miqati guda nawa ne na guda biyar na daya zulhulaifa na akwai yalamlam akwai jufa aha akwai karnu manazil sai kuma ina za tu irkin ko shine na biyar to waɗannan su ne miƙatoci to malam yake cewa mutumin da zai je umra zai yi harama wa umran ne minal miƙati daga miƙatinsa mun yi doguwar magana akan maganar mikatin nan saboda matsalar da mikatin mu yake ci don mikatin mu ina ne jufa jufa yau ruwa ya cinye wurin gaba ɗaya ruwa ne a wajen sa'ayin da za a yi ka sauka ma sai da wasu ke cewa ne jidda yi to in ka je jidda kuma ka wuce kuma duk mutumin da ya ijma'in malamai duk wanda ya ce miƙatin sa bai harama ba alhali makka zai je aikin haji ko umra kai tsaye to ya bar wajibi daga cikin wajibin aikin haji ko umra amma suna cewa ya daruratu tubihul mahdura la yukallifu Allahu nafsan illa wusa duk wannan dalilai ne na yin harma a jidda ah to matsala inda ba wani alternative dai inda ba wata alternative sai jidda to sai wannan magana ta amma duk malamai sun hada akan cewa ya halatta kai harama kafin ka je miƙatin ka duk malamai sun hada akan wannan to kaga tunda ga abin da ya halatta ai ba za ka tafi larura sai in ka rasa wanda ya halatta sannan kake neman larura ga lafiyayyen nama yankan musulmi ka je ka ci mushe ne ka ci ba ai ba ka tsallake nama lafiyayyen yankan musulmi ka je ka ci mushe ba to ga halattacce mai ijima'il ulama ko da haka abin da ya kamata a yi harama kafin a je mikati in kuma Allah madaukaki ya tsada wa mutum Madina ya nufa shikenan ta huta yanzu a Madina shi yanzu ya nufi ziyarar madina ne ba ya nufi makka aikin hajji ko umra ba sai ya je madina tukuna ya yi ziyara sannan ya nufi makka da umra ko aikin hajji da haka shi zai tafi madina sa kai tsaye ya je yi ziyara sai ya gama lokacin da zai taho ya zo zulhu laifa miƙatin mutanen madina su shine miƙatin shine miƙatin su kuma lokacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin da muka karanta a baya wannan lahunna waliman ata alaihin min ghairi ahlihin mimman arada hajj wa umra waɗannan miƙatotin annabi yace na mutanen mutane da kuma duk wanda ya bi ta wurin wanda ba wurin ma yake ba in dai aikin hajji ko umra ne ba haka annabi a duk wani daga tabin da nuna maka ce wato annabi annabin duniya ne ba ta ba bada yasa shi ya tashi hukuncin sai na hukunci duniya ne ba da A wani bangare na bangare ba duk duniya gaba da kaga ce hunna lahunna wa liman ata alaihinna min a ahlihinna kai annaba akwai fasaha sallallahu alaihi wa sallam hunna hunna waɗannan miƙatotin na mutanen wannan wajen ne wa liman ata alaihinna da kuma duk wanda ya biyo ta wajen su min ghairi ahlihinna wanda shi ba dan wajen bare ba ba shi kenan magana ta kare ba kaga duk inda ka bi manzo Allah ba ya maka hukunci kawai ka shiga sai malam yace wa man kana fi makkata wanda yake cikin makka kharaja ila al-hill shi kuma zai fita wajen makka al-hill shine wajen haramin makka wannan daga cikin abin da ni ban san wani malami da ya saba akan wannan ba in ba a shek muhammad nasir din albani ba Allah ya ji kansu da babban malamin hadisin nan ni dai shi na gani yake cewa mutumin da yake cikin makka in zai yi umra a cikin makka zai harmata saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da muka karanta yanzu din nan hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja wal umra ko sai ce hatta ahlu makka yuhilluna min makka hatta ahlu makka yuhilluna min makka har mutanen makka ma za su harma daga cikin garin makka yace to wani ya nuna cewa da cikin garin makka harma sa cikin makka ne malamai sauran sun tafi aka ga eh aikin haji ba amma yin umra ne ba sai sun fita wajen makka me ya dalili hadisi na Aisha Nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta zo ta yi aikin hajjin ta tiryan tiryan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsalar da ta same ta jinin jinin a jinin haiba yasa ta yi tamattu'i ta gabatar da umra kafin aikin hajji irin yadda sauran mutane mafi yawa suka yi ba to wannan abu sai na damun ta ita na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa zai koma da umrarsa daban hajjinsa daban ni kuma in koma da haji kadai sai ta nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan tana so ta yi umra sai manzan Allah ya haɗa ta da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi ya fita da ita wajen Makka wajen haramin Makka ta ɗauko haramar umra ta shigo gari ta ce to in har mutumin da yake cikin Makka in umra zai yi ma a cikin Makka zai ɗauka me yasa za a ci ta fita an fahimta ko to shi yasa nan malan yace man kana fi makkata duk wanda yake cikin makka kharaja ila al-hill shi zai fita hillu ne hillu shine wato kharij al-haram duk inda yake wajen harabi sunansa hillu hikimar kuma malamai suka ce saboda shi aikin hajji ko umra ana so mutum ya hada wuri guda biyu ya zama a cikin aikin nasa ya shiga harabi kuma ya ɗauko wajen harami liyajma'a a al hilli wal haram mutumin da zai yi aikin haji in ya yayi ma a cikin garin makka ba to akwai fita wajen makka a wajen kansa dan zai je arfa in ya fita arfa ya fita a haramin makka kaga ya haɗa haramin makka da wajen haramin makka amma mutumin da zai yi umra in bai fita ya yi niyya a waje ba to duk aikin gaba ɗaya a cikin harami zai kare shi kuma ana so mutum ya haɗa tsakanin alhillu wal haram malam yace sun mai tufu sannan ya dawafi wa yas'ai zai sa'i wa yahliku sannan sai ya kwalkwabu aski kwalkwal au yuqassiru ko kuma yayi saisaye askin baba an gane ko daga kuma mutum ya yi wannan ya gama umra kasan umra ba wahala in lokacin ba cunkoso in kaje ba wuya yasa kaga mutanenmu wata bida da suka girgiro? mutum a rana ɗaya sai umra biyar a rana ɗaya zai fita hillu wurin da aka gina masallaci ana cire masjid Aisha wurin da na Aisha ta yi haramar umran nan kamar za Allah sa Abdurrahman bin Abdul ya raka ta an gina masallaci wurin an sa masa masjid Aisha to anan kawai sai mutum yaje dama a bakin harami ne da kazo da kamsa riyal ashara riyal kawai masjid aisha anan a bakin harami da zaka sa cewa masjid aisha masjid aisha masjid aisha kawai riyal biyar ko goma wur an wurga ka amma da haraminka kawai shi kenan kan ba kai kai niyya kai ba da ka zo da ma kai dawafi kai harma a can go kana shigowa kaga wurin mun abin nan riyal biyar cikin gari ne ba nisa saboda an zo da kai kenan kai da wasi kai sai da masu aski a gefe kawai suka aske maka kenan ka gama daya kawai sai ka sake zuwa ka tare masjidu Aisha ka koma <laughs> wani ya zama wasa yi ya zama wasa da addini to ita umra ayyukanta babu yawa matukar kana shigowa makka dawafi ne sa'ayi aski shike dan ka gama kai harma dama a inda kai harma in a miƙatin ka ne a wani wuri in kuma wajen gari ka fita hillu ka je masjid Aisha ko wani wuri ka je kai harma shikenan dai kana ka dawafi sa'ayi aski shikenan an gama da aski da sai sai duk wanda kai yayi amma dai in hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari sahih bukhari da muslim yana nuna cewa kwalkwago ya fulada don manzo Allah ya addu'a uku wa masu kwalkwabo kafin yau masu saisaye yan gayu guda daya rahimallahu almuhalliqin rahimallahu almuhalliqin manzo Allah ya ce Allah ya jika masu kwalkwabo masu saisaye suka ce wal muqassirin ya rasulullah da masu saisaye ma masu askin baba manzon Allah ya ce rahimallahu almuhalliqin Allah ya ji kan masu kwalkwabo ba biwa masu sai suka ce wani wal ne ya rasulallah? da masu sai ma annabi ya ce rahimallahu almuhalliqin Allah ya ji kan masu kwalkwabo sau uku suka sake cewa har zuba sakura ba suka ce wani wal ne ya rasulallah? sai da manzon Allah ya uku a can sai ya ce wal muqassirin eh su ba masu sai sun shiga ciki yasa ni ban san me yasa wasu ana samun wasu wai suna cewa wai kwalkwabo ba kyau ni ban ga ta inda zai zama kwalkwabo a ce ba kyau in dai har ba kyau kuma sai ka je ka yi babbar ibada aikin haji ɗaya daga cikin rukunin aikin haji kuma a lokacin da a ce ya fi falala kuma alhali in ba aikin hajin ka je ba daidai ba ne na ce yana cewa ya cikin fir'auna ne ko ina dai ya haɗu da fir'auna uku ko kakansa ne wanda zamu zo ya ba shi labari ko suna cewa wai abin da saboda khawarij ne suke shekara kowane lokaci lokacin yin ta ne alaikum assalam eh nawa a hada masa dukiya nan a wa yahliku aw yuqassim idan zama dai bai yi a cikin kai ma naka wane a bai kamata ya zama wa wa yahliku aw yuqassir eh naka irin nawa ne tsawon shekara babu wani lokaci da aka ce ba a yin umra da su larabawa suna da wani lokaci da suke ganin ba a yin umra ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce a kowane lokaci lokacin umra ne da haka ya yi ta yi a zulƙada inza Allah ya tai da zulqada mafiyan umras umran su ba gaba daya duk umran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wanda yayi da aikin hajjin sa umra guda hudu annabi duk a cikin zulqada yayi gashi kuma ya wuta a cikin zulhijja kuma ya ce yace yana cewa a hajj abin nan umratu fi ramadan ta'dilu hajjan ma'i umra a cikin wata ramadan tana da aikin hajji tare da ni kaga a ce a cikin ramadan ba ana yin ana yin umra umra ko mutum yana da dama matukar dai ya samu dama ya ko sau ne a shekara shine mafi ingancin maganar malamai al-Imam Malik ana ruwaitowa cikin malaman Malikiya a mazhabar Malikiya ana ruwaitowa cewa sau ɗaya ake a shekara amma ingantacciyar magana ya halatta a yi ko sau ne Allah ya samu dace babin ya kare kuma an nuna mu lokaci yayi da haka za mu dakata ana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana